mashin mota ta ta daina zama da mai alaji me maka tambaya ta ma kike yi to a'a wallahi umu babu abin da na mai ni ba san na mai komai ba wallahi ƙarya kake nufin nake ma gashi nan tun da yaron nan isai isai isai mashin shikenan mota ta ta daina zama lafiya kullum na zuba mai sai yanzu in tarar babu mai ya zuke to yanzu kai ba za ka kai wajen makalikai su duba ba ko mota nan ta likin take kawai sai ka ce ina tsaran ma da liƙi mota ta mota ta ce za liƙe bari bari bari in na idan na a ah! ka karbi da shi dan Allah Bani labari Bani labari Bani labari Ina ta bani labari Mun bari Shi ta bari What's coming? What's Gulata, Gulata? Kai, kai, kai, kai. Zo da Allah. Haba, da Allah, ai ba ka kai da kai da Allah. Haba da Allah. To ai ba ka ya za ka mana shirme? Shirme? To ai ba ka maka da ku ba. Ba dukan gaske maka da ku eh, za ku yin ba ga yin dukan da mun hasu da yawar kyawar laifi da Allah ba haka za a yi ba biyan ka muka ce za mu yi ba to ta kuma da Allah da Allah ya ta. ka san me zamu kai kwana idan kai kwana sai ka jira mu za mu zo mu same wallahi alazim sun ƙara mun kuɗi wannan duk ba damuwa bane kun yadda eh na gode labadan ku batini ya gudu irin ɗan iskan yaran nan ne masu sace sace wanda ba su da sana'a haka ne wallahi irin su ne ci ba amma dai ba wani abun da ya faru da ke ba damuwa Menen ni ina taji nan wa kullum na annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kuma ya faru? Tabbas barawan nan ya mana sai. Dan ya tafi min da kuɗi akalla kimanin naira dubu hamsin. Yana nufin hadda makullin mota ya tafi da shi. Duka. Yanzu ya za ku yi? Ya za ku yi ku buɗe mota? Wai ni da tunani na mu kai hajji hajji ne na mu ajiye ta a gida. No, ba damuwa. Zan hau a daidaita. Kiki damu. aini hatta gaba ɗaya cikin ba ta za ba damuwa zan tafi zan hau mota ina da kuɗi a jakar yawwa ba damuwa am dalla mun tida dalla ko zaki ba ko nan baki saboda mu ji dai kin sauka lafiya sanusi oh, motan nan 你这。一次。 jami'in wannan filin baya burge ni gaba da saboda bai maka ba mun kwata kwata da kuma yana da kyau assalamu kai da ana nan ne ba tuwa malam mun kai la ai na dauka ka dade da tafiya ashe kana nan ina za shi dan Allah kai ko ka dinga hakuri mana wani hakuri kin ga dama maganar da nake gaya miki kina ganin kamar wasa nake ko tsakaninka da Allah shekaran jiya na kama ka dumu dumu ko kuma kama ka ba kawo dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka faɗa min gaskiya kake wahalar shari'a ka ga gaskiya tunda da ya riga ya amsa laifinsa kuma ya amsa laifin yayi to ka yi hakuri dan Allah ka yafe shi. eh na hakura na kyale shi amma zai tafi gidansu tunda nan ba gidanku bane ba kuma gidan ka bane a'a dan Allah ina zai je yaro maraya yanzu tsakaninka da kai da mahaifinsa ka kore shi ka kore shi ina zai tafi hmm? a'a dan Allah kai hakuri maraya yanzu ke sai aka ce maraya shikenan ni ni kai shi lalata rayuwa ta kenan shi irayu ni kuma ya kashe ni kenan ni dai dan Allah kai hakuri ka yafe mishi mun kai la dan Allah dan annabi ka tashi ka tafi zan hakura amma za ka tafi Allah sai ya tafi Allah ba zan hakura ba na gaya miki ba zan hakura ba ai ba gidanka bane ka tattara ina kinga ba fa zan yi haƙuri tun da fa na rantsa sai ya tafi Allah sai ka tafi kai yi haƙuri mai salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka mun kuɗi 200 ba su ka ba 200 eh. maniru me ya faru me ya faru kashe wanda na hau mashin naira 100 da na je karɓowa na fem naira 100 eh. maniru sarkecin ƙato da kai haka ba ka iya tafiya a ƙasa ba wato sai ka hau keke da fem hannun naira ɗari eh kai maniru ina kuɗi ina ina ɗari biyu na eh Allah ya baka to ina naira ɗari na ci abincin safe naira hamsin maniru hmm? ka zo da iya shege ban faɗa maka cewar ka rika zuwa nan kana karɓan biredin naira ashirin kullum da safe kana ci da ruwa ba eh kuma ban ce to ina naira hamsin na ci abincin rana wato ka kashe ma duka ɗari biyu kenan ka kashe duka ɗari uku kai bala bari fara maka daga yau manir ya ci abincin sati guda a kan naira ɗari sake zuwa kara ba shi komai muna muna muna muna cuta kana cutar mu ko muna cuta kana cutar mu ko Allah sarki ina zo Allahu akbar kai me haka ka tashi da wani doguwar kabbara gaskiya mun kai da baka kyauta mun ba baka da imani kai ya za kyauta mana ya za ka zo ka zama a nan gurin ka dinga mana mun shari sai ka ce wani an kwantar da kare kai yanzu mai ne wannan wace irin kabbara ce haka na dauka jihadi za a ana tashi Allah Ba ku kule ba? Wallahi yau idan ba mu biya ta kuɗin hayan nan ba muna cikin masifa. Cap! Mandiri yana rashin lafiya a duniya shi. Bismillah. mu sha madaya mu sha nono mu sha madaya mu sha nono. Ko ba za ku bude ba ne? Shamdaya mu sha. Ne haka? Shamdaya. Hajjaju, Hajjaju. Wai ne haka? Tun jiya. Shamdaya mu sha nono. Ɗari uku ne a Aljanu uku a mutum guda ɗaya? Mu sha madaya, mu sha nono, mu sha madaya, mu sha madaya, mu sha nono, kashe mutum kawai da mu. za ku samu tsane shi ko aljanu nawa ne wannan ce na kashe ta kace ki yi kai kashe ki kai na tu kashe ki dan shi dan shi zauna ku kada ya sha nuru wallahi ba ki dan wallahi me tashi komai zai yi ba inda za ni sai kun ba ni kuɗi na ina da sauran kuɗi na wata ni ba ni ba ni ba ni gaskiya mun taru ko kuma mu kun na mun wayo wallahi gaskiya kuɗin nan sun mun kaɗan wallahi ƙara mun Allah ban yadda ba to kai banda kai sulala aikin me ka mana kawai kana zaune don kai wannan nan aikin bilis fa kace fa kai kake ta shi ma ai ni a haka gani nake ma na zara jiki wallahi duk ba kai ka jawo ba ku da hankali inda inda mutane sun an karfa sun mun mugun duka za su ɗauka wasa muke yi wannan da abu ne eh, da Allah kafin ku zo billahi huwal azib jikina ya gaya mu Allah ma yake Allah ma yake ka san me sulala tunda an yi wannan abin an ce nasara ni ma yanzu haka zan duba wata mai dan gwabu gwabi idan na duba wata mai gwabu gwabi ni ma ai haka da ni ko ba ka ba Allah wata kilo malawa Allah wa yau ka san ne na rantsi da Allah jiya waya Jamila takwas su takwas tana kira na ce mun ta kasa bacci ta bata gajiya da jan muryata wa ya gaya mata barna ba ta gabas take ba ka wuke wuke da Allah ba an sallame ka bane tunda an sallame ka ka tafi mana sai san jin yayi magana ku yake kenan eh mana wannan abu ne na sirri na ga muku aiki kai ma ka damu kawai daga mai da ya ai waye kawai dun mutum ya ce sai an zama ah! kai me ne mun wani kibce kibce ba an sallame ka bane tunda an riga an sallame ka ka je mana ha me to shi ke ka gane eh, abin ya zama haka ka je mun yafe ma ba za mu kai ka police station ba kuma ne da ya kawo magana bari ne ya kawo magana hankali ita jamilan ma dan me za a ce hankali saboda iska a tara iska fanka wallahi abin nan yake wasu ɗauka ba kaman eh, wannan to wasa wallahi Kurin kus. Tabbatar uba. Na ruwan ɗan da maso. Wai! Na ruwan kayo-kayo, kalli wani mutum. Ya hakura da gaske-gashen best actor wallahi. Wai. Kalman ka. Kai amma banza ne wallahi. Wai me yasa ka ɗau wannan tsarar kuyi kowane lokaci ka kai ɗauki zamani? Dalla ba haka bane. A mu ne fa. A ku ne aka yi ne. Kawun naka ne zo komi. ba shi bane ba to gobara ce ta kama a makotan ko gobara ce wanke babur nake da ruwan kashe ta wasu baki muka yi an yi sababbin makota da wata tsohuwa da wani mutum kuma shi ma tsoho ne tuko sai wata ballan ne zan kaɗa ɗiyar budurwa nan makotan mu mutumina <laughs> ci abin da muke nema ya samu eh. Allah ya cika mana burinmu eh haka ne. saboda haka na zo in gaya muku ni dai na fita da fita ta Allah ya min gyaɗa doguwa ko ya je nemo tashi sai ɗin banza ya za a yi duk wannan wahalar ne tare na fita da kuma yanzu ka ce ya kai kaɗai ka samu to bari ku in gaya muku ni dai gaskiya ba min adalci ta ya za a ce mace ɗaya namiji hudu kai mu gama gwagwarmu mayan mu tare akan muna neman wannan dama ta zo muna yanzu sa zo ka ce mana kai kadai ai wallahi baka isa ba wannan fa abu ne fa a buɗe a gudu tare a tsira kai kai da dan ka cikin ido kai malam hmm? wannan tafiyar ba gudu da ce. duk wanda ya haske to shi ya tsira yasa na fara ganin hasken ai shike na ga haske kai ban hannun nan ka ne sai suna me kuma kuke hange a nan wallahi motsi muka ji to kin san kusur kusur din yayi to mun dauka barayi ne to shine muka zo nan ko Allah zai sa mu kama su wani barawo ne zai zo wajen nan sata bayan ga kunan ku ne manyan barayin a ba haka bane ba ki fahimce su ba ba barayi ba ne ai hadda kai nake miki ina ɗaya barawon na? yake na faɗa miki cewa motsi muka ji shine muka zo nan kuma da muka zo gashi sun gudu hmm. za ku ma fito da shi ko shi ma aljanin ne da shi ba barawo nake nufi ba ɗaya abokin naku nake tambaya ah yanzu muke tare shi a nan gurin ina kuma ya tafi Hmm, za ku ma fito da shi ko shi ma aljanin ne da shi ko shi nashi mai tashi sama ne ne ai ba mai tashi sama ba ko mai tashi sama ne su ɓace yau sai kun bani kuɗi na idan ba haka ba gaba ɗayan ku sai kun bar min gidan nan ko kuma ku je ku kwashe kuɗi kayan ku gaba ɗaya gidan nan ku bar gidan tashi eh, ai wannan na wancan watan ne. To ai wannan watan bai kare. na ka samu kuɗi? Rogon kuɗin shago ne. Ka ce yanzu ba mu gama cin kuɗin kawo ba kenan. <laughs> ina za ka je nake duk saboda tabarawa idan ta kuya aka kusan tana kallon ku dalla dalla da a cikin ku babu wanda ta kalla ni kadai ta kalla saboda gaba ɗaya attention ɗinta myself ni kadai da gani ta kalla gaskiya ne sallau yanzu ku banda ku kun taɓa ganin mai sa zo wucewa ta gama maza guda hudu ras a kan titi ku ce ba ta kalli ko ɗaya ba kuma kusan ba zai yi ba don girma Allah ka gyara kalamanka Kai malam. Guda uku za ka ce. Ai akwai wanda ba dan gaye ba ne. A'a kai kai. Be careful. Tom. To ka ji na kira sunanka? Baka kira sunana ba da uban wa kake. Kai. Hadar guri? To shikenan addinin ban ba da kai yake kenan. Kai wannan fa abu ne fa mai sauki. Kowa ya iya allansa kawai ya wanke. Kai ma an ka iya takardar ka goge. Yawwa. yanzu ne nake da yadda zan ga farida am ba kai ka ce min akwai wata tsohuwa a gidan nan ba kai kai ka kiyaye kiyaye kanka kanka kuma ka rasa wanda zaka hada da tsohuwa sai ni shi ke nan mun tari wallahi ka raba rigima a ni fa ba haka nake nufi ba kanka hada ni da abokina kawai abin da nake nufi abu ne guda ɗaya yanzu tun da har wa'annan mutum biyun sun fita sauran tsohuwar cikin gidan ya kamata a ce mu shiga yadda za mu je mu kwantar da wuya kun san su tsofaffi daga lokacin da ka je wajensu idan ka nuna musu da cewa ita tsohuwar tana kama da kakakka to in Allah ya da duk biyan bukata da kake so sai zuwa zuciyarta ta yi sanyi ita ma ta rungume ka tankar kakar kai ni ba ni da wata kaka fa ni ban ma san kamannin kakana balantana na gane cewa ko tana kama da kaka wannan fa duk mai sauke ni a bashi, ni kakata mai koko ni a bashi kakata ce zan ce kakata ce to abin da za a yi za mu bar ka je kai kadai ka kaddamar mata kawai saboda kwararre kamar ni ni da ne creating din wannan magana to ni ya kamata in je in aiwatar da komai kawai ku jira ni wannan shine magana je kai kadai ka kaddamar mata waye ne hajiya ina wuni a hada ina wuni Ina na ce hada ina wuni ah, to bari kafin ka kaddama mu bari kaddama mu lissafi ya kwace mana mu gudu harka ce ta ƙwararru sai ku ƙwararru. Ai ai a zo a zuba ku Dan Allah ku kai inuwa. Kana cikin falo? Wannan irin mugunta ce ni ka zuba ruwa da Allah fuska ta

Ka nutsu wani wai. Dan Allah da Allah ku kai ni inuwa. Ah. Wai ku da irin abokai ne. A ce ma ko da zawo wata duka ku kun riga kun zuke kun tafi kun bari. Aba mu tare. Ya za mu san masifa ta same ka. Tare da gama ka tafi gurin lafiya lau. Ba za mu san komai ba. Ƙarya kuke yi wallahi raina mun hankali. Za ku yi ai kuna ciki kuna ji na ina ta ihu. A'a bare mun ji ka kai ihu. Amma aikata muka yi dariya ko kuke kyalkyalawa kai da kakata ka ko? babu kai a cikin a neman auren yarinyar nan tunda kakakka ta riga ta ga fuskarka kaga shaura mu yanzu neman auren farida ya rage mutane uku kawai daga ni sai munzali da manniru to kai ina ka taba ganin mutum uku sun nemi yarinya ko ina ga aya ta bada tabbata da ya ragu ana haka zaka ji kai ko kai wani ya a tafi a tafi ɗayan kuma ya tire ku banni to ana yi na sha gani har an goma ma irin wannan dalla wajen a irin nan ba addinin ba ce wani yana wajen mutum ko in eh, dole ku yi wannan maganar in da dari ku to ma ta dole ana yin haka ha shi kenan tunda ba za ku yi ba mu bar ku gani ni ba zai aure ta ni kare da <laughs> danjib mahaukaci Danjin. mutum zai yadda da wannan ba da ni ba ai tafiya kawai ka raba bagarin nan zai yiwu ba zama ba zai yiwu ba a ba don allah sa ina da nisan kwana ba da tuni ba kashe ni ba sai dai labari ya sha ba? lafiya na kina haɗa kaya? Farida, kan fa za mu tafi. Zaman garin nan ba zai yiwu ba. gari na a cike ke da 'yan iska ki duba ki gani da daddare ma ba su kyale ba kucur kucur kucur sannan kuma da rana ma a zo za a haike maka ai ba zai yiwu ba Papa, tunda ba za ta faɗa min me ya faru ba kai ka faɗa min me ya faru ko ba ko da mawarki ta yi amma mawarki ne yi take ba take ba da labari <laughs> ha ke ba dan Allah ya sa ina da kokari ba kakata ta bani ta koya min jarumta na faɗa ai da yanzu labari ya sha bamba farida wallahi saboda wannan yaro da ita ho da na same shi inda a ce ni ya sama irin yadda ya shigo din nan da tuni labari ya sha bamban da sun kashe ni amma shi ya kwashi kashinsa a hannu ta gudu ya fita na tabar musashi haba ta yaya za a ce mun bar garin nan ba mu gano wai yanda aka yi a habibiyan mutu ba haba farida ina kan fa ina nan ai ba nisa duk lokacin da muka tashi ji za mu ji labari ba wani abu gogo ni dai ba zan bar garin nan ba sai na san ta yadda aka yaya habibu ya kace kansa a in dai ku za ku bari za ku iya ku tafi amma ni ina nan sai na gano duk abubuwan da ya faru eh, kai ma ba za a tafin ba ai ku dole ku a nemo malami a nemo malami ya zo ya ɗan a ɗan yi binne-binnen layu da addu'a Allah ya mana maganin shedanu da aljanu da shedanin yaran nan masu yin irin wannan shigantakar. Wadu Allah an tabe ki. Me ya kawo kuma je kira wasu da zo ayi layu a binne-binne ayi me na kafi. Ke da kike mai jaruntaka kuma kina da jaruntakan da aka koya miki tun kina karama kuma dan kika samu wani durmisheshin katu saura ka ɗin kai shi lahira. To me ne ko na kafe-kafe? ta dike kuma kenan? a'a ai dole a kira malamai a samu tsari a yi saukar qur'ani ka gani shi ma tsari ne yawwa to ai abin da nake nufi kenan ba a zauna haka sakaka ba kuma sai mu tsaya da jaruntaka haka ne ya na gane ki na gane sai a yi da addu'a dai a kewaye gida saboda kada kada a yi wani rashin hankali lalle to ka dauki dai abin wasa ne a'a in Allah da haka za a yi ga kaga daga yanzu gida zan zo da abubuwan da zamu yi zamu ta yi a gida kun gaje da jewa iyaka wani magana sai a ta yi ta waya Eh, kai kuma kar a bangaren haka na sai ka rinka zama ka zauna kullum abin da ya taso kana ba ko a komai eh. a duba kayan na kayan wace ce sumi kuma sumi kai babu mai wannan suna a wannan ma'aikatar tamu gaba ɗaya gashi amma da ita ya yi wayar ƙarshe kuma miss calls ɗinta a wayan shi har ya kai guda takwas da haka ni gaskiya bai taɓa gaya min wata mai irin wannan masu nan ba kinga haɗa kayan wuri guda kawai ba ku dama ya bani dai in da ban gani ba za ku gani ne kai da Allah kusa kuna ta cece ku ce ya kamata mu shiga mu je mu fara ceton ta ko shi kenan mun samu hanyar da za mu shiga ranta yawwa buga blog dina mai mace an gayo yana kai abin da za a gaya mana yawwa dan ban nan dan fesa na dan ina dan bashi bashi dama waye zai baka wani turare ka ji dan gaye yana ba shi turare kai wai yana ci shi ne ba bayaniya ki na je na zuba ruwa wallahi kai inda matsala za ku ba can waje da Allah yi fatan da Allah kan ku mana kuma za mu ga wannan na rentin ne kuma da Allah ina sa a duba min rajistan Habib Hassan Habib Hassan ko sai ni kanwarsa ce ka san shi ne sosai haka dama na san shi yana zuwa nan wajen sosai dan Allah ko za ka dan taimake ni ka nuna min abokanayensa da suke zama tare? yana da abokai sosai a kwantar da na mana ka faɗa mana sunanta farida farida wow kai ka ji suna da ido farida wato ko eh an hango mun farida mun kai la. da Allah kai ka ji wani suna ko macin ma babu suna a dukunkune bari ka ji macin kalo farida muktar jalli da Allah ya ilu kai ne ai gwari kana jin wannan kasan dagiya ce tsabata menene haɗin jirgi da mota to ai suna shine malam manzali farida sali Kwale dai. Kwale. Ai kai daga jin sunan da zai dace da wannan tafiyar kai ka san kowanne ne. Eh. In aka ce maka um, Farida Munir dan Dalama. Kai ka ji abu a duhu Dalama. Ai ba garanti kenan. Ai dai dai ma kenan. Yanzu wannan wani suna ne kenan kake wannan magana. Malam Da'u Dauda dan Dalama mana. Noni kenan sunan wani abu na noni kai kaga wani yaro yana sace tayar motar Farida? Alhamdulillah. Lokaci ya yi. Wannan shi ne mun samu damar shiga zuciyar Farida. A kawai ba? Ka bar wannan maganar kawai. Mutura kai shi. lafiya? Kaka. idan ta fito yanzu sai mai lille sa gaban ta kaga da aka sun gane cewa mun yi abin arziki fito da daddamu a rike da wannan mana ta tabbata wani cibo ta ita ce mana kai da kar da kar yawa